السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وذاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد wa عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى كوم juma'a ashirin ga watan shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya kuma yau sha biyu ga watan shida miladiyya dubu biyu da ashirin a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke gabatar da karatu a cikin littafin ihtiyarul aula في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى نبض مالني الإمام الحافظ عبد الرحمن ابن أحمد ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه littafin da al'imamu ibnu rajab ya rubuta shi domin sharhin hadisi wanda yake bayani akan tattaunawar mala'iku akan wasu abubuwa guda uku da suka shafi ɗan adam abu na farko al ababen da in ɗan adam ya aikata su to Allah madaukakin sarki zai goge masa ya share masa ya rufe masa zunubansa na biyu a daraja ababen da in ɗan adam ya aikata su to Allah madaukakin sarki zai ɗaukaka matsayinsa ya ɗaga mukaminsa a wajensa sai abu na uku adda'awat mala'iku suna tattaunawa akan addu'o'i waɗanda suke masu ƙarfi kamar yankan wuka a wajen kaifi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda ɗan adam zai yi mun wannan zai zama majalisun mu na biyar insha Allah ta'ala mun fara bayani akan al-fasl al-awwal fi dhikr al-kaffarat ibn rajab rahmatullahi alayhi ya fara bayani akan al-kaffarat ababan da su ne idan ɗan adam ya aikata su to Allah maɗaukacin sarki zai goge masa zunubansa ya share masa laifuffukansa sannan ya rufa masa asiri ranar gobe alkiyama ba za a ga waɗannan zunuban ba waɗanda abubuwa ne guda uku ko hudu isbagul wudu'i alal karihati ko بالأقدام إلى sannan kuma sai na سننكم سينا أكنسو كو نكرشي شين الجلوس fil المساجد bada الصلوات sannan ibn rajab alhambali ya ɗauko mana na farko a ciki shine isbagu wudu'i ala karihat wato cika alwala a lokacin da rai bai su musamman lokacin sanyi wannan shine abu na farko wanda ɗan adam idan ya aikata Allah madaukakin sarki zai goge masa laifuffukansa ya sayar masa da zunubansa da ranar gobe alkiyama Allah madaukakin sarki ya rikwa masa asiri ba za a ga waɗannan laifuffukan da ya aikata su a duniya ba muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana haka shine sai yake cewa ya ba mu ka'ida cewa dama al'aghlabu alaiha takfirus sayyi'ati amma wa yahsulu biha aidan raf'u darajat waɗannan ababen da annabi sama ya ambace su a wannan hadisin na Mu'adh ibn Jabal to mafi rinjayen abin da suke shine su su sa Allah ta'ala ya goge ya share ya rufa babawa bawa asiri a game da zunubansa da ya aikata to amma kuma bayan wannan to su ma suna aiki na biyu da rafin darajat su ma suna daga matsayin bawa wanda mun buga misali akan haka wanda misali ne wanda yake na kukusa da ke kusanto da fahimta shine sai al’imam rajab ya ci gaba da cewa waƙad ruya haɗar ma’ana an in da bisama min wujuhin mutu haddida wa hajihi salasatu asibabin su kafaru bi hazunobu ya ce haƙiƙa an ruwaito wannan ma’ana a hadisan annabi sallallahu masu yawa ta fuskoki masu adadi mabambanta fa hadihi salasatu asbabin tukaffaru bi hazunobu waɗannan abubuwa ne guda uku sabubba guda uku idan an buɗe su kuma su zama hudu kamar yadda muka yi bayani domin zuwa sallar jama'a daban sannan zuwa sallar juma'a daban juma'a ranar juma'a ake yin ta ita kadai amma salatul jama'a ce ita kuma ita ce sallar da ake yin ta kullun kullun sau biyar ita kuma juma'a ana yin ta sau ɗaya a mako kamar yadda kowane musulmi ya san haka to fa salasatu thalathatu asbabin tukaffaru biha adh-dhunub wadannan ne guda uku waɗanda sanadiyar su Allah subhanahu wata'ala yana shiryar madawa zunuban sa ahaduha abu na farko alwudu alwala abinda ake ce ma alwudu wa adarati suka ce min alwada'at daga haske ne alwada'a abdiya haske annur watakila wannan sunan na na shari'a ya samo asali ne daga wannan abin da alwala ke ma mutum domin alwala tana sa bawa ya kasance mai haske a zuciyarsa tana sa bawa ya zama mai haske a fuskarsa sannan tana sa bawa ya kasance mai haske a ɗabi'unsa da halayensa da kuma ayyukansa da yake aikatawa to shi yasa aka ce ma alwuru'u alwuru'u a ciki akwai haske alwala tana sa mutum ya zama mai haske sannan annabi sallallahu alaihi wasallam a na gobe alkiyama zai gane mabiyansa ne ta hanyar alwala inna ummati yud'auna yawm alqiyamati gurran muhajjalin min athar alwudu Abdul Sassan ya yace ranar gobe alkiyama Allah madaukakin sarki zai kira mabiyansa su mabiyan annabi sassan al'ummarsa din suna masu farin danda farin doki ƙwariyar sannan kuma suna masu ƙyalli duk inda alwala ta kai suna masu ƙyalli sau da kaga shine alwuhu min alwada'ati alwada'a an-nur haske to amma amma a shari'ar musulunci sarki ne da ake yin sa da wani abu wanda yake keɓantaccen abu ruwa ko kuma ruwa sannan kuma a wasu gaɓoɓi waɗanda suke keɓantattu kuma ana yin haka ne da niyyar ya halasta ma mutum abin da bai halasta yi ba da in ba a yi wannan tsarcin ba shi za su ci alwudu taharatun na'iyatu li'a'adha'in makhsusati li jambi takarrubi ila Allah ta'ala tsarki ne da ake yin sa ana yin wannan tsarkin ne li'a'adha'in makhsusati ga wasu gaɓoɓi ke ɓantattu wannan tarifin shine bambanta alwala da wanka domin alwala ana yin sa ne ya gama jiki ga baki daya amma ita alwala akwai ke ɓarkacin gaɓoɓi su ne ake yin alwala a cikinsu da garda ta kahubi ilallahi ta'ala domin neman kusanci zuwa ga Allah maɗaukacin sarki kuma ana yin alwalan nan ne li ibahati muharramin saboda a halasta wani abin da ya haramta a yi in ba a yi alwalar ba kamar sallah ittifaqan ba a yin sallah idan babu alwala kamar dawafi ba a yin dawafi idan babu alwala waɗannan suna cin ababen da aka yi ittifaki a kansu akwai kuma sauran matsaloli da ake buƙatar a yi alwala kafin yin su amma kuma an yi saɓani a kansu kamar misali su dudu shukuri kamar su dudu tilawati kamar abin da ya shafi taɓa alƙur'ani ko kuma karanta shi da makamantan waɗannan matsaloli ne da malamai suka yi saɓani akan ya halasta ne alwala wanda bai da alwala kan yayi su ko ko bai halasta ba da littafin fikihu sun yi bayanin su alwala ke wa qaddalla alqur'anu ala taqfirihi lidhunubi fi qawlihi azza wa jalla haqiqa Allah madaukakin sarki a cikin littafin sa sarki alqur'ani ya nuna mana yadda alwala take kankare ma mutum zunubai alqur'ani ashe ba hadisai kawai annabi sama yayi bayani akan cewa alwala tana cikin sabba da Allah ta'ala yake amfani da su wajen goge ma bawansa zunubi ba a hadda alqur'ani alqur'ani ma yi wannan batun. في قوله عز وجل أمر أشكم فقد سميب وايا دوكتا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه sai ce ma yuridu Allah li yaj'ala min haraj walakin yuridu li yutahhirakum wa li yutimma ni'matahu alaykum wa la'allakum tashkurun wannan ayar suwata al-ma'ida Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhal halladina aman ya ku wadanda kuka yi imani idan kuntum ila salati idan kuka minke domin ku sallah duk wanda ya tashi zai yi sallah to me zai yi faghsilu wujuhakum to ku wanke fuskokinku amma Allah maɗaukacin sarki nan yana ce mana ne idza qumtum ila salati fatawaddu idan kun tashi za ku yi sallah to ku yi alwala to amma sai aka faɗi wasu daga cikin gaɓoɓi mafiya mahimmanci waɗanda ake yi musu alwala sai Allah ta'ala kai tsaye sai ce faghsilu wujuhakum ku wanke fuskocinku wal ghaslu la yahsulu illa bil ma' wan ba a iya wanke abu idan ba da ruwa ba da ka ji maganar rayinun da sinun da lamun to ana za a yi amfani da ruwa ke gasala ya wanke ya yana wankewa ya yana wanka gasala abun wanki eh, mugtasilun mai yin wanka gasilun mai wankewa masulun abin da ake wankewa da rainun da sinun da lamun na fa'idantar da in kaji su a larabci aka haɗa su irin wannan jerin aka yi wannan dankin to yana nuna cewa za a yi amfani da ruwa domin tsaftace wani abu shi ne al'al'asir shi ne Allah ce faksilu wujo hakun ku wanke fuskokinku da wannan ne kusan mazahib ga baki ne suke itifaki a kan cewa wanke fuska a alwala Farin wanke fuska a alwala farilla wa aydiyakum ila marafiqi sannan hannuwanku su ma ku wanke su ilal al-marafiqi zuwa biyoyin hannuwanku Ilal al-marafiq ku wanke hannuwanku zuwa gwiwoyin hannuwanku shi ma wannan wanke wanke hannu zuwa gwiwar hannu mazahib ga baki ɗaya sun yi ittifaki a kan cewa farilla ne wajibi ne a yi wamsahu bi ru'usikum sannan kuma ku shafi kawunanku ku shafi kawunanku idan kun zo za ku yi alwala wasu suka ce wannan ba'un ɗin ta ilfaqi wasu kuma suka ce littabi'i al imamu malik rahmatullahi alayhi yace bayan ilfaƙi da take yi to ba ta ƙara kuma wani abu abin da ake cewa ilfaq shine haɗa wani abu da wani abu dama daga cin aikin ba'un a larabci akwai wannan idan ka ce zarabtuhu bi ya doke shi da hannuna kaga sai da hannun ka ta jikin shi ilfaqi ce ko amiltuhu bi yadi na yi da kaina da hannuna ne a abaituhu bi yadi na bashi da hannuna saboda kaba'un asalin abin da ke fa'idantar wasu na fa'idantar da abin da suke ci mishi ai ilfaqu to alibamu malik ya ce bayan ilfaqi to ba abin da kuma wannan babun din tabiru usikum take karawa amma limamu shafi sai ta ce sai ya ce a'a ina fa'idan ta tabi'izi ne sau da ka shi a wajensa fassarar wamsahu bi ba'adhi ru'usikum in kun tashi za ku yi alwala to ku shafi wani sashi daga cikin kanku shi yasa a wajen limamu shafi'i rahmatullahi alai idan mutum ya zo zai yi alwala ko da kawai ɗan yatsansa ya ɗan ɗibo ruwa da shi ko ya tsoma shi a cikin abin alwala sai ya shafa a kan wani bangare daga cikin gashin shi to yana ganin tamman bu'uhu wa tamma masuhu bin ra'ayi shafan kansa yayi alwalarsa kuma ta yi amma dai kaulin al Malik shine daidai eh. shi yasa can mai manzuma yake cewa ah, abin nan warrabi ul bi kullin ra'asi li malikil dali jami'in nasi Eh? na biyar a cikin farallon alwala almasu bi kullin ra'asi shafan duka kai sai ce limalikin lali jami'in na nasi a wajen alimamu malik amma ba sauran mutane su ba su tafi akan wannan fahimtar ba magana alimamu malik ita ce daidai wamsahu bi ru'usikum ku tsora hannuwanku ga baki ɗaya yatsun hannuwanku guda biyu a saman kawunanku domin ku shafi kanku wa arjulakum ila alka'bayn sannan kuma ku sha ku wanke kafafuwan ku guda biyu zuwa zuwa kabayan kaban sune uh, al'azmanin nabitatani bi janibai arrijili kasusuwan da suke fitowa su zama kaman idanuwa a gefen gefen kafafu guda biyu kafa ɗaya tana da guda biyu tana da ka'aba sannan ita ma ɗaya kafar ta hagu tana da ka'aba Hmm? akwai kira a wacce take mutawatira ce ita ma da ta zo sai ce musahu bi ru'usikum wa arjulikum malamai suka ce in an ce wa arjulakum a wanke kenan idan an ce wa arjulikum a shafa amma yaushe za a shafa idan kanat fil khifafi idan sun kasance a cikin kufi idan kafafuwa suna cikin kufi to shafa ake hmm? hadisin hadisin al-mughira ibn shu'ba radiyallahu anhu yace mun yi tafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ci zango sai manzon sama zai yi alwala ahwaitu li anzi khuffayhi fa qala da'ahuma fa inni adkhaltuhuma tahiratayn famasaha alaihima al-mughira abu isa radiyallahu anhu yace mun yi tafiya tare da ma'aiki sallallahu alaihi sai aka ci zango manzo Allah sama zai yi alwala to sahabban manzo sama kullum burin su ya za su su hidimta ma annabi sallallahu alaihi wasallam domin su sake samun daraja a wajen Allah kuma su samu soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tafi domin ya cimma manzo Allah sama kuffin sa guda biyu sai musulmi ce da'ahuma dale su fa inni adkhaluhu ma tahiratin ai na shigar da kafafuwa na guda biyu a cikin su a lokacin kafafuwan na wasu na da tsarki to shine to ibnu rajab rahmatullahi alaihi sai yanke mana aya sai ce ila kaunihi ma yuridu Allahu liyaj'ala alaykum min haraj har zuwa fadin Allah da yake cewa Allah da dai baya son ya samu muku kunci ba kunci addinin mu duk lokacin da kai kana bauta ma Allah a musuluncin da kana jin kunci a bautar da kake yi to a je a duba wannan aikin da kake yi kuncin ba daga Allah bane kuncin ba daga manzon Allah su sama bane kuncin ba daga shari'a bane sai dai in daga wata fahimta ce wani ya fahimtar maka ko kai ka fahimta da kuskure amma ma yuridu Allah ya ja'ala alaikum min haraj illa baya sanya sanya muku wani kunci shi yasa ƙa'ida ta fahiyya take cewa al haraj marfu'un al haraj marfu'un an dauke kunci da damuwa da wahala a cikin addinin babu shi yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah sauki yake nufi da mu ba nufin mu kai kana bauta ma Allah kana shan wahala a cikin wata bauta da kake to a je a duba wannan fahimtar da aka ɗauka wata wadda aka baka a sake duba ta akwai a domin shari'ar musulunci rahmatun wa adlun wa ihsanun shari'ar musulunci baki ɗin ta adalci ne da tausayi da kuma kyautatawa al-imam ibn al-qayyim a cikin ilamul muqin yace in lokacin da aka rasa ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan guda uku a cikin wani hukunci to a je a duba ba hukuncin musulunci ba adlun wa rahmatun wa ihsan na hadda hudu ma wa hikmatu guda hudu ne ba uku ba adlun wa rahmatun wa ihsanun wa hikmatu abu hudun nan su ne shari'ar musulunci adalci ba zalunci a cikin shari'a rahama tausayi sannan bayan rahama sannan ihsan Tautatawa kyautatawa shine a makama abin da kai ba haƙƙinka bane da kai ma'aikacin gwamnati ne adalci shine in wata ya kare sai gwamnati gwamnatin ɗauko albashinka a ranar da ta ce za ta tabiyan ka ta biya ka ko kai ma'aikacin kamfani ne ko ɗan kwadugo da ka gama aikinka a biya ka to wannan adalun kenan ihsan ko shine lokacin da aka gama aikin nan bayan an baka sai kuma a ɗauko wani abu sai a ce gashi wannan ka kashi da mota ba a san ka taɓa asalin wancan kuɗin domin kai kuɗin mota a yi masa tasgaro a so ake wancan ka je ki mai iyalin ka hidima da shi amma wanda za ka yi amfani da shi a wasu mota ya da kuta wannan ihsan ne ba haƙƙin ka bane to shari'a musulunci tana yin wannan kaga taina ta taina ragoci shari'a musulunci tana yin nata kuma tana yin na ragage waɗanda suka kasa a musu shari'a sai ta ce ni bari in sannan wa hikmatun duk abin da shari'ar musulunci za ta yi ba kuma hikima a ciki shi yasa duk lokacin da wata fatawa ta saba ma waɗannan ka'idojin guda uku guda hudu to ba fatawa ba ce wacce take mustaqima fatawa ce mu'wajja karkatacciyar fatawa ce Allah ya tsare mu to ma yuridu Allah li yaj'ala alaykum min haraj Allah baya son ya sa muku kunci kowane irin kunci wanda annabi ba su ce fi siyaqin nafi ta'um ma yuridu Allah Allah zai nufa li yaj'al alaykum bil haraj da ya sanya muku wani kunci mahma kana hadda ko mun kankanta wannan kuncin ba shi a shari'ar musulunci walakin yuridu li yutahhirakum abinda Allah yake nufi yana so ya tsarkake ku a ya tsarkake ku da ji ya tsarkake ku da daga zanabai ma yutimma ni'matahu alaikum sannan kuma Allah ya cika muku ni'imarsa da ya muku wa la'allakum tashkurun in ya muku haka ku kuma sai ku gode kage ce walakin yuridu li yutahhirakum Allah so yake ya tsarkake ku ya tsarkake ku ya zama ba ku da zunubi abin da Allah yake nufi kenan yana son kullum ku zama masu tsarkin zuciya masu tsarkin hali masu tsarkin ɗabi'u masu tsarkin ayyuka masu tsarkin maganganu abin da Allah maɗaukakin sarki yake nufi da ku kenan ba ya zan ku ku shiga kunshi da shi ne sai ce faƙauluhu ta'ala da Allah maɗaukacin sarki ya ce liyu tsakirakum ya shimalu tsaharaka zahirin badni lilma da Allah ya ce so yake tsarkake ku to ya kunshi tsarki na zahirin jiki da ruwa in kai alwala sai ka fito tes ka fito tes kana tsafta hannunka da da ke ciki ya zaba bakin ka an ka kukuye kuma aka sunanta maka mustahabbi kafin kai alwalan nan ke asuwaki ka gugur da haƙoranka duk wani da ke makaye na abinci ko na wani abu a jikin haƙorinka da harshenka da dasashinka ka gaggoge da abin gogewa sannan kai alwala ka kurkura mafi karanci ka kurkura sau uku mafi yawanci sau daya mafi yawanci ka kurkura sau uku ka zidda sannan hancin kama ba a kyale ka ba ka ce ka shaƙa ka to duk abin da ka sha mara kyau a hancin kai fita sannan hannuwanka ka sake wanke su har zuwa ka shigar da sandannun hannunka ka wanke har zuwa gwiwar hannun sannan ka wanke ka shafi kanka ka kwakula kunne ka wanke kafarka sai ka fito kai to kun ga na farko ce na. sannan wa taharatul batin min adh-dhunubi wal khataaya sannan wannan kuma ya kunshi tsarkin boye tsarkin zuci zai zama idan mutum ya yi alwala to ya tsarkaka daga zanubai da kuma kwarakwarai kuma duka biyun kenan baka lafiya ciki lafiya gaɓoɓinka su haske su tsaftata sannan kuma zuciyarka ta tsaftata kalban wa ƙaliban ce wa itmamun ni'mati sannan da Allah ya ce wal yutimma ni'matahu alaikum sai ya ce yadda Allah zai ya cika muku ni'imar nan bima ya hasulu bi bakiratil khataya wa takfiriha kai ni'ima ba za ta tabbata a gare ka ba mun fassara abin da ake ce ba ni'ima a ɗaya daga cikin majalisun mu suka ce alhalul hasana abin da ake ce ma ni'ima alhalatul hasana ka tsinci kanka a wani yanayi mai kyau shine an ni'ima to ni'ima ba za ta cika ba har sai idan an goge maka an rufa maka asiri ka zama ba ka da zunubai وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أمر يد من زال ألا من أكتن سكيشي ومن زال سلم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر سيتي ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ألا يتي إنا فتحنا لك فتحا مبينا سيتي ليغفر لك الله Allah ya maka haka ne domin ya gafarta ma mata ma ta kaddama min zambi ko ma ta akhar abin da ya gabata na zunubinka da abin da kuma za ka yi nan gaba in kana da su wa ma wa yutimma ni'matahu alayka kuma Allah ya haka ne dan ya cika maka wadanka hadi ashe itmamul ni'mati la yahsulu illa bi takfir al khataaya ba yadda za a yi a ce maka ni'ima ta cika maka ka hai idan ba a gafarta maka zanubanka ba shi yasa idan bawa bai tsanci kanshi a cikin aljanna ba to ne masu bata cika ba din ni'imar da bawa zai tsanci kansa a ciki to wace ni'ima ce ake nema ita ce ni'ima ya tsanci kansa a cikin aljanna to ni'ima ta cika ke domin duk wani abu da zai biyo baya a cikin aljanna ko da ya fi shiga aljanna daraja to ba zai samu ba sai idan an shiga aljanna akwai ru'yatu al-mu'minina li rabbihim mummune za su ga ubangijinsu wa man lam yadkhul jannata la yara Allah bai shiga aljanna ba zai ga Allah ba sannan akwai alhusulu ala ridwani sannan samun yadda Allah ko wanda bai shiga aljanna ba Allah ba zai ce ya yadda da shi ba saka tamamun ni'mati dukhulul jannati shikar ni'ima shiga aljanna in ka tsinci kanka aljanna Allah ka samu to shine nan za a ce maka ka haye ni'ima ta cika yanzu saboda haka a abin abinda ake ce ma nan Allah da ya hada ya ce liyutakirakum sai ya ce wal yutimma ni'matahu alaikum to fassara sa liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa ma yutimma ni'matahu alayka shi ka'ida in kana son ka samu tamamin ni'ima cikar ni'ima to shine بتكفير السيئات والخطايا أجافر كما قزن بنك وقد استنبط هذا المعنى محمد بن كعب القرظي ويشهد له الحديث الذي خرجه الترمذي وغيره عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو اللهم إني أسألك تمام النعمة حقيقة ربما نبي محمد بن كعب القرظي ياي استنباط ونن معنى حتى ونن آية sannan wa yashhadu lahu al-hadith alladhi kharajahu at-tirmidhi sannan hadisin da al-imam tirmidhi ya ruwaito yana shaida akan waccan fahimtar cewa abinda ake nufi da cikar ni'ima shiga aljanna aljanna kuma ba za ta samu gabawa ba sai idan an yafe masa zanubansa an goge masa so daga kenan cikar ni'ima goge ma mutum zanuban shi in goge da mutum laifuffukansa zulmansa to shi kenan nema ta cika a gare shi daga nan zai shiga aljanna sau daga hadisin da alimamu tirmidhi ya ruwaito shi wa ghayruhu da kuma waninsa kamar alimamu ahmad a cikin musnadinsa da alimamu bukhari a cikin al'adab al-mufrad da alimamu tabarani a cikin al da alimam abu nu'aym al-asfahani a cikin hilyatul auliya'i wa tabaqatul asiya'i sai dai sanadin hadisin yana da rauni hadisin yana da sanadi sanadinsa yana da rauni mala albani rahmatullahi alaihi ya a fashi ya hauna nashi a cikin da'ifu jami'i tirmidhi sannan kuma ya za'afa a cikin da'ifu al-adab mufrad sannan kuma ya za'afa shi a cikin silsilatu al-ahadith ad-da'ifa wal mawdu'a wa atharuha as-sayyi'u umma fa amma dai waccan ma'anar mustanbatun min al-qur'an a cikin al-qur'ani aka samu cewa cikan ni'ima cikar ni'ima ita ce a gafarta ma mutum zunubansa ya shiga aljanna in mutum ya samu wannan to ni'ima ta cika a gare shi hadisin mu'az ne ga shi nan an nabi sama sami a da rajulan uku aka ce manzo Allah sama ya ji wani mutum yana addu'a Allahumma inni as'aluka tamaman ni'mati yana cewa ya Allah ka bani cikar ni'ima ka فقال له في أكتي معك صلى الله عليه وسلم يتي masa. a tadiri ma tamamun ni'amati shin ka san abin da ake ce mace kyar ni'ima qala da'watun da'awtu biha awdu biha alkhaira sai ce a'a ya ma'aikin Allah ni dai addu'a ce kawai na yi fata na in samu alheri kawai na ce Allahumma inni as'aluka tamaman ni'ima amma ni ban san me tamamun ni'ima ba ni dai in samu tamamun ni'ima din ko ma me tamamun ni'ima din ni dai na san alheri فقال النبي صلى الله عليه وسلم في أكسي مدرسة يشي مسع إن تمام النعمة النجاة من النار للي تكر نعمة يتشي كؤتا دقوتا ودخول الجنة دخول شداء الجنة لا تتم نعمة الله على عبده إلا بتكفير سيئاته كالبان من أدب سيشي أي نعمة بذات تكبت ألا مأوك تنزل في قباوة sai idan Allah maɗaukakin sarki ya goge masa laifin kusansa an share masa zunubansa munanan ayyuka da ya aikata to daga nan ne hammat alaihi ni'mat ni'ima ta shiga a gare shi amma bai duni zalika ma la ma ta timmu ni'mat da wannan ba da wannan wannan a ce ba a samu wannan ba to nima ba ta cika ba akwai damuwa وقد تكاثرت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بتقفير الخطايا بالوضوء sai imam na rabi'i ci gaba da cewa hakika na sosa masu yawa sun zo daga ma'aiki sallallahu alaihi sallam waɗanda suke batu firin khataya bil wudu'i cewa Allah yana goge zanubai ta hanyar yin alwala kama fi sahih muslim kamar yadda ya zo a cikin sahih muslim an usman radiyallahu anhu annahu tawadda'a thumma qala sayyiduna usman a hadisin bararan bawan sa hubran hubran maula usman ibn affan hadisi ne mashhuri ko mutawatiri ba hadisi ne an taso ta kasansa ba ana nufin asalin hadisin ba yadda malamai suka ɗauka kowane malami eh, ya ruwaito shi a cikin littafinsa ko dai da wata fuska ko da wata fuska amma hadisin ga baki ɗinsa kuma ƙarshen sa yana tsayawa ne ga sayyidu na Usman a lafazinsa sayyidu na Usman shi ne ya ruwaito shi sannan almajirin sa Umran maula Usman ibn Affan bawan bawansa shi riwaya zuwa gare shi amma wannan lafazin al'imamu muslim ne shi al'imamu na rajab ya zaɓa ya kawo domin fikihun da yake karantar da mu akwai shi ɓalo-ɓalo a cin hadisi amma siffanta alwalar manzo Allah salama to ya zo ta zo a cikin a littafin hadisi mabambanta kuma riwayar sayyiduna Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu cewa sayyidina Usman ya alwala sai ya ce رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا حقيقة أنا جماعة صلى الله عليه وسلم يا يقتن كشين إن ونا الولرتا و ثم قال سنة يتي من توضأ هكذا دون دي إن ونا الولد لي غفر له ما تقدم من ذنبه ذا أغافر تامس أبن دي قبات نزل فنسا وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة سيزم سلة جزيه da tafiyar da zai zuwa masallaci sai zama masa ƙari ne na lada amma tun kafin ya tsalla an riga ba an goge mishi zunuban shi an an goge mishi zunuban sa da akwai tattaunawa a game da wai waɗanda irin zunubai ne ake goge ma bawa shin ana nufin ana goge kaba'ir mazinaci barawo abin nan magulmaci ɗan luwaɗi eh, mai cin kuɗin haram mai cin riba da makamantin haka shin kawai da ya je ya alwala shi kenan sai Allah ya kwashe waɗancan zunuban da ya aikata kuma bai tuba ya bari ba akwai malaman da suke wannan tunanin suka faɗi haka a gefe guda kuma akwai malaman da suka saba musu kuma suka kawo hujjoji masu ƙarfi waɗanda suka tabbatar da cewa magana su kuskure ce hatta hajji da ake magana cewa mutumin da ya yi hajji walam yarfus walam yafsuq adat ne waladatu ummuhu mutumin da aikin hajji bai yi fasikanci ba bai yi kwakwasa ba wato maganganun ta da sha'awa to in ya dawo daga aikin hajjinsa to zai dawo kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi babu zunubi malamai sun tattauna a kai al'imam ibn hajar al'asqalani na da littafi akan wannan kaso sannan bayansa al'imam mula alƙari yana da littafinsa shi ma da ya rubuta akan wannan matsalar a tsakaninsu kuma akwai malaman da su ma suka yi rubuce-rubuce wasu suna ganin cewa hajji gaba ɗaya idan mutum ya dawo kowane zunubi ya yi an share masa wasu kuma suna ganin cewa a'a a sayi a take nufi ba al ba in an ce a a su ne zunuban da suke kanana zunuban da suke kanana ba manya ba ba manyan zunubi ka ba'ir ba kafa hujja fadin Allah madaukaki na cewa in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu yace nukaffir ankum sayyi'atikum idan kuka daina zunubai manya manya waɗanda muka haramta muku muke hana ku ku yi to mu kuma alkawarin mu inji Allah madaukakin sarki nukaffir ankum sayyi'atikum to za mu goge muku kananan zunubanku to al-imam ibnu abdul barri a cikin tamhid yayi magana ne tsawo akan wannan mas'ala cewa zunuban da ake kankare ma bawa da alwala ba manyan zunubai bane kanana ne sau da bawan da ya daina yin manyan zunubai amma yana aikata kananan zunubai to ana fatan idan ya alwala to alwalan nan za ta goge masa waɗancan ƙananan kananan zunubai? amma ne in ji bal kaba'ira da sharaɗin sai ya ba waɗancan manyan zunubai manzal sun ce ramadan ila ramadana والجمعة إلى الجمعة مقفرات لما بينهن إن اجتنبت الكبائر daga Ramadan zuwa wani Ramadan ɗin sannan mutum ya wata juma'a zuwa wata juma'a mako guda to Allah madaukakin sarki yana share ma mabawa zanubansa ƙanana sai a lissar da ce iniji tuni batil kaba'iru idan bayi suka bar manyan zanubai amma ba zai ba mutum hannun shi dumu dumu a cikin sabon Allah kuma yana yi Ke ce a bari ya je alwala in yi alwala za a goge masa satar da yayi a sai idan ya daina satar ya tuba kuma tuba na gaskiya mun san ka'idojin tuba da ake da su a taubatun nasuh da Allah madaukakin sarki ke cewa ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha to a taubatun nasu ɗin nan shi ake bukatar bawa yi idan yi a taubatun nasu to shi kenan sai a gafarta masa ƙananan ƙananan zunubansa in aka koma eh, a tanhid na imam ibn abdulbar rahmatullah alai za a gabacin da ya mai tsawo kuma mai ban sha'awa a game da wannan matsalar haka al'imam ibn taymiya rahmatullahi alai a bayansa shi ma yi wannan batun akan cewa duk inda aka ce za a gafarta ma bawa zinubai sakamakon wani aikin alkhairi da ya aikata to ana nufin ƙanana ba manya ba ha da yasa manzon Allah su sama yake faɗa a game da zina Ya yace al'ainu tajri wa zinahan nazar kai ido na zina zinar ido ita ce dubi kallo sannan sannan sai ya ce wal ta tajri wa zinahal isra'u kunne na zina zinar kunne ita ce yana karkatawa ya rika jin maganganun mata yana jin daɗi da maganar da mata da ba matarsa ba take masa abin da al-imam al-akhdari rahmatullah alayhi yace wa talazzuzu bi kalamiha jin daɗin magana da ita sannan kuma manzo ya yace wal yadu tazni hannu ma na zina wa zina hal batshu ai zinar hannu ita ce mutum ya taba matar da ba ta shi ba ا ل ن س ي ة والرجل تزني عفا ما نازنا وزناها المشي أ و ت ر و ا ي ة الخطو زناك عفا انت شي تتعب في ان زائد زنا الشيء جدا ما نزل ان تافون ان ابو زيد شيء والفرد يصدق ذلك أ يكذب جنن بعد ياكل زنبع الزنا الحقيقي فيني بالفرش zina ƙarshe matakin ƙarshe gidan da za a kai shine asadu wal iyazu billah sau da haka wal fardu yusaddiqu zalika aw yukadzib al'aura ita ce take gaggata waccan zinar da aka yi Zinabi, babba ya tabbata ko kuma au tukadzib au ko kuma al'aura ta kayyata ta ce ba ta yadda a tsaya a ƙanana su kaga shi manyan zunubai ba a goge su sai idan an bar sabo amma kanana kanana su ne Allah madaukakin sarki yake gafarta ma mutum ta sanadiyar wasu ayyuka da yake yi na alhairi shi ya zama an ce an goge masa sa in yi kaza za a goge masa sa in yi kaza Allah ya ganar da to shine wannan hadisin sayyidina Usman ibn Affan yake cewa wa kanat salatu wa mashihu ila al-masjid nafilatan da sallar da zai tattaki da zai zuwa masallaci sai zama masa dadin lada amma ya riga ya kama ladan sallah tun daga alwala hadisi ne sahihi ga a cikin sahih muslim mujarradin yin alwala ka kyautata alwala ka yi man tawadda'a misla aw nahwa wudu'i hadha duk mutumin da ya irin wannan alwalar tawa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to gufira ta ma taqaddama min zambihi za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa wa kana wa mashiru ila al nafila sai sallar da zai yi da tattaki zuwa masallaci sai zama masa nafila abin da ake cewa nafila ƙari daɗi daɗin lada amma lada kam ya riga ya samu wannan a cikin wannan hadisin akwai akwai malamai sun kafa hujja a cikin suka fitar da ka'idar alwasa'il laha hukmul ghayat alwasa'il laha hukmul ghayat alwala wasila ce zuwa ga sallah to tun daga alwala ya fara samun lada yin alwala ai ba alwala kawai zai yi ba shi kenan kawai sai koma kuma ya je zauna a ɗaki ko zai yi sallah to yi wannan alwalar da yi alwalar tun daga alwalar za a fara sariyar masa da zunubansa sannan kuma ana rubuta mashi lada in ya zo ya sallah kuma a rubuta mashi lada sannan a cikin wannan hadisin akwai fikihu da yawa muna wata da shi shine ba sai ka zo masallaci za ka yi alwala ba a gida ake alwala shine sunnan manzo Allah sallallahu ba a masallaci ake yin alwala ba a sunna sai idan lalura ta kama ka wannan tumba amma haka nan ka mai da ɗabi'a ka ce ka zo masallaci za ka yi alwala ka baro gidanka da sandan ka taho ba alwala sai ka zo kana rigima da yara suna ɗaukar buta kana kwacewa kana cewa ba ta waje ba a kansu ba kai ne ta waje ba a kanka a sai da ta waje ba a kanka ɗan uwa ka girmama ta ka yi a gida haka sunna ta tabbatar sai hadisan da zaka ji a ruwaito a game da sallar manzo Allah sallama da yin alwalarsa zaka ji a gida ake cewa manzo Allah sallama yayi alwala sai ya taho wannan al'ummar mu tana da bukatar a yi mata wa'azi matuka a game da wannan sunna ce wadda aka yi wasa da ita sau da ka gashi nan ya yi alwala ya taho masallaci to tun daga alwalarsa an goge masa zunubansa sannan kuma in ya taho masallaci yana tafiya lada in ya zo sallah lada wannan hadisin kamar yadda aka ce na cin muslim وفيه أيضا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سننكم أتين صحيح مسلم بجدي سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه يشي من توضع فأحسن الوضوء معيك صلى الله عليه وسلم يشدون لي الولاكم يكوتة الولرسع خرجت خطاياه من جسدي zunubansa za ta zibewa daga jikinsa hatta ta hauja min tahti azfari har ya zama zunubansa suna fitowa daga ƙungunansa. zunubansa da ya aikata ƙanana ba su fita hatta ƙungunansa suna zubewa na zubewa kaga me yi wannan shi yasa musulmai mu yan gata ne babbar godiyar da ya waje ba kama Allah maɗaukacin sarki kullum wacce ba ta da iyaka ita ce an alaka musulman da Allah ya sanya ka zama musulmi wallahi babu wata ni'imar da tafi wannan wata ni'ima da za a ce tafi wani a ce ka samu musulmi ka tsanci kanka wai kai musulmi ne وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سنة أتشم مسلم دي يازو رواية سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجماعة صلى الله عليه وسلم إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن إذا باوى مسلمين كو ممني أقوي بمبنشي تقال مسلمين دا ممني ونزبن سكا وتنشجونا ونزبن كما سكا ربو idan aka haɗa su a waje kowanne da ma'anarsa amma idan aka faɗi ɗaya ba a faɗi ɗaya ba to ɗayan ya wakilci ɗayan idan tafa kaftara kawa idan ta kaftasa ƙa'ida ce kalmomi ne idan suka haɗu sai su ce ba wanmu da juna amma idan ɗaya bai nan sai ɗaya ce ka zo na wakilce ka ba komai duk abin da za ka yi zan yi amma yin suna nan sai kowa ya ce ka ji da kanka sau da kan aka ce mu'min shine wanda ya kasance bayan bayan musulunci da yayi to kuma ya tsara dokokin Allah madaukakin sarki a zuciyar shi da ba baya aikata manya-manyan zunubai in an ce musulun shine wanda ya riga shi ga cikin musuluncin ko da yana aikata manya-manyan zunubai to a wata riwaya an ce al-muslim a wata riwaya an ce al-mu'min to idan ya alwala faga tala wajhahu sai ya wanke fuskar sa kharaja min wajhihi kullu khati'atin nazara ilaiha bi ainihi to Allah madaukakin sarki zai sa kowane zinubi da ya da fuskarsa zai zubi abin da ya kalla da idanuwansa Allah madaukakin sarki zai goge masa shi da idansa ko kuma zunubin zai zube a ƙarshen ruwan da zai zuba a fuskarsa Sai ana wanke fuska sau uku ko Shi ne aksar mafi yawanci za ka wanke su uku to wankin ƙarshe wanda zai zage na ƙarshe to sai Allah maɗaukakin sarki ya sayar maka da zinabin da kalla da idanuwanka wannan bai wannan daɗi musulmi amma musulmi ya zauna bai sallah baya alwala har a ce wai an ba musulmi wani magani wai maganin ƙarfi ko maganin tauri wai mu aka yi alwala ya kari Allah kare karyar da wannan taurin taurin ta taurin waje. taurin da zai mai da suka zama ba musulmi ba ina amfani shi taurin da zai suka zama ba ba ba ba ba ba ba ba ba mabiyin manzo Allah ta sallama ba menene za a saka wani tauri sai da ba an ce ka zama mai tauri ne ba inda aka ce musulmi ya zama mai tauri a komai sai da ake son ka zama lanyin ka zama mai taushi Allah madaukakin saki sukar taushi yake yi da tauri sai kuma ka zo ka tsaye kai tauri kake ne? la shirye fa idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'ati idan ya wanke hannuwansa guda biyu to kowane zunubi zai zuba zai goge kana batashat shatta ya ma'al ma zunubin da hannayensa guda biyu suka taba to zai tafi tare da ruwan nan yana wanke hannuwa to sai zunubansa su zubi yadda kace ganin datti yanzu misali sai a ce ka je ka taba tabo sai kuma ka zo za ka yi alwala yadda kace ganin taban nan na zuba to haka zunubanka kuma suke zuba kuma akhiri qatl ma'i ko kuma ƙarshen ɗigo na ruwan da zai zuba a ƙasa hatta ya huja nafiyan min az-zunubi har ya zama ya fita tsaftatacce ba zunubi a tare da shi wani hadisin muslim ya waito shi وفيه أيضا عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال sannan ya zo a cikin muslim riwayar amru ibn abata radiyallahu anhu amru ibn abata sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ne a cikin musuluncin shiga musuluncin shi musuluncin shi ya kama da na Abu Dar yana cikin waɗanda suka musulunta farko farko sannan kuma yana cikin alhanifiyu qabla al-islam can kafin musulunci baya bauta gunki wanda hadisin da al na rajab ya kawo shi yana cikin sahihu muslim da tsawonsa da kissarsa sannan kuma riwaya ce mai ban sha'awa riwayatu sahabi an sahabi kafin muslim al ahmad ya ruwaito a cin musnadinsa a wurare ina jin wajen uku shi ko muslim ya ambace shi cikin kitabu salatin musafirin a ƙarƙashin babun babu islami amri bin abasa babi saboda a cikin akwai batun sallah a cikin akwai batun alwala amri bin abasa yake ba da labari yake cewa tun a jahiliya sai ya zama yana kin gumaka sai ya kalli gumaka sai ce wannan ba shirya a tare da bauta musu ya ce sai ya je tambayi wani rahibi wani fada masanin addinin kiristanci ko yahudanci kuma me yi ya tambaye shi yake ce masa wai wanne ne addinin gaskiya sai ya ce a'a addinin gaskiya yanzu ba shi ya ce amma ka yi haƙuri saura irs wanda zai zo da addinin gaskiyar ya bayyana ya bayyana shi ce ya ce yana na yana nan sai ji ana ba da labari anna rajulan yukhbiru akhbaran sai ya ji wani mutum wai yana ba da wasu labarin kan da ba kowa ya san su ba yana nufa annabi sallallahu alaihi wasallam ya taso daga ƙauyensu ya zo garin maka ya diddi ya diddi ya diddi ya diddi sai ya gano manzo Allah sosai yana ba abu umamata dahili wanda labarin da haka dalilin ma hadisin shine yace laqad kuntu ajiduni radi a arba'atin fil yace na tsinci kaina a wani lokaci ni ne na hudu a shiga musulunci domin yace da ya zo ya tarar da manzo Allah sallama fawajadtuhu wa ma'ahu Abu Bakr wa Bilal yace sai na zo na tare da manzo Allah sallama tare da sayyiduna Abubakar da kuma Bilal radiyallahu anhu kaga rabi'a arba'a ce rabi'u arba'a ce to shine yazo yace yazo ya gabatar da kansa a wajen manzo Allah sun ce ana amru ibn abata yace ni ina son in shiga musulunci ne sai manzo ya ce amma al'ana fala yanzu ba zai yiwu ba yace amma amma tara hali ce ba kaje yadda yadda nake ciki ba walakin irji ila qawmik fa in azhara Allah hada al-amra farji sai ka koma garinku idan Allah ya bayyana musulunci to ka dawo yace na je na zauna a garin mu har Allah ya bayyana musulunci manzo Allah sama yayin hijira sau daga nan shi ma sai ya hijira ya je ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin tambayoyin da ya manzo Allah sama ya manzo Allah sama ya ce akhbirni an as-salah a bani labarin game da sallah manzo sama ya bayanin sallah ya bayanin sallah sannan sai ce fa akhbirni ani al ka bani labarin game da alwala to shine ibnu rajab al rahmatullahi alayhi sai ya kawo yankin bangaren alwala akwai bangaren sallar a farkon hadisin in mun zo in akwai bukata kila a wani majalisin muka saboda fa'ida ta gane ga baki ɗaya saboda hadisin yana kunshe da jarin ba su yawa sai in mun ga akwai yiwuwar haka sai mu ɗan yi ratse mu aje littafin ikhtiyarul aula sai mu karanta shi hadisin ko mu fitar da wasu daga cikin fikihohin da ke ciki ko fikihun da ke cikin hadisin to wannan dai shine amru bin abasa eh, amru bin abasa malamai suna cewa ya rasu zamanin sarki abdulmalik ibn mawwa a lokacin ya zama dattijo ya zama dattijo sosai matuka ya tsufa a lokacin ya rasu a imam nan hajar a cikin al-isaba fi tamyiz sahaba bai faɗi ya ce ba iyakance rasuwar shekarar rasuwarsa ba amma dai ya rasu ne a zamanin sarki abdulmalik ibn marwan rahmatullahi alaihi ba bari mu karanta hadisin koda da larabcin shi ne in ya so kila in Allah kai majalisi na gaba sai mu dauko hadisin sai mu karanta shi ta ummul fa'ida dan fa'idar ta gani amma dai yanzu bari mu ji daracin da ibnu rajab ya kawo mana garin alwala عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فين فينتفغ illa kharrajat ko illa kharrat a muslim إلا خرجت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرج خرجت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء أقول رواية تزور من أطراف لحييه ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرجت خطايا يديه من أنامله مع الماء ثم يمسه رأسه إلا خرجت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرجت خطايا رجليه من أنامله مع الماء فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده ومجده بالذي هو أهله وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه wannan shine lafazin hadisin da al-imam ibn rajab ya ambace shi a wannan littafi na ikhtiyar aula fi sharhi hadith ikhtisan al-mala'i al ganin sai mu tsaya a nan in ya so idan majalisi na gaba muka zo sai mu ɗauko hadisin kamar yadda ya zo a cikin musnad al ahmad da kuma sahihu muslim sai mu karanta shi sannan kuma mu ɗanyi darasi a kansa ko da ba mu karanta abin da ke cikin littafin ikhtiyarul aula a lokacin ba ina ganin akwai bukatar haka insha Allah ta'ala kuma ina ganin za mu fa'idanta in mun yi haka wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh